Kuna ranar Juma'a 15 ga watan Disamba shekara ta 2023 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labaran tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. A cikin wata sanarwa da ta fitar yau kotun mashara'antar da yawo ta umarci magabatan kasar Nijar da su saki tsohon shugaban kasar Bazum Muhammad muna ci da ƙarin bayani. za mu saurari fashin baki da wani jami'in tattalin arziki ya yi dangance da matsalar rashin kudaden da bankoki ke fama da ita a kasar Nijar. rahoton na musamman na wannan maraicen zai mai da hankali kan matsayin goro a cikin al'adun ƙasar niger da fata an wani lahiya ga labarun kamar yadda suke babbar kotun kungiyar yawo ta umarci magabatan ƙasar niger da su saki tsohon shugaban ƙasar bazin muhammad da kuma wasu mutane guda biyu kotun ta bayyana hakan ne cikin wani kudurin doka da ta fitar yau 15 ga wannan watan na disamba shekara 2023 a cibiyarta da ke abuja a najeriya inda kuma ta kara da dama magabatan na kasar niger da su mayar da shi a kan ga mulki tuni tsohon shugaban kasar dai bazin muhammad da matar shi da ɗan shi suna hannun sojoji da suka hambarar da mulkin nashi a ranar 26 ga watan shekara 2023 a birnin yamai da cikin sauran jihohin ƙasa yau da 'yan watanni ana samun tsahin kuɗaɗe da jama'a ke amfani da su wannan kuma yana damun wasu mutane da har yanzu ba su fahimci dalilin hakan ba a cewar jami'in tattalin arziki ahmadu lushe ibrahim wannan al'amarin ya danganta da dakatar da kudaden kasar niger da kungiyar iyoma ta yi ga dai gaban firar tasu da tanar ahmed ta waya Matsalolin da 'yan ƙasa ke fuskanta dangane da samun kuɗi a banki ya danganta ne da halin da ƙasa take ciki yanzu. Da yake babban bankin jihohin yammacin Afirka wato Bese-Yawo ya daina zuba ma ƙasar Nijar tsabar kuɗi saboda takunkumin tattalin arziki wanda muke fuskanta. An daina zuba tsabar kuɗi a asusun gwamnati banda bankuna masu zaman kansu da ke iya samun kuɗi da ke kai misali miliyar 400 na sefa ga sati. wanda ke ba al'umma damar samun kuɗinsu da tattalin arzikin ƙasa ya juya duk da takunkumin. Wannan al'amarin kuma yana haddasa rashin sabin kuɗi na banki cikin ƙasa wanda ke sa tsofin kuɗi ne ake juyawa wanda ke akwai da sauran kuɗin da mutane ke ajiya su da kansu wanda da suka sake ɗabi'unsu na riƙe kuɗinsu da kansu don fuskantar halin da muke ciki a yanzu. Gwamnan jihar Doso ya soma wani rangadi a cikin jihar tashi jiya inda ya haɗu da al'ummar da'irar dogon kirya a gundumar dogon dutse. Gwamnan ya taɓa batutuwa da dama wanda suka haɗa da damawa da al'umma cikin hanyoyin yaƙi da ta'addanci da rigakafin rigingimu da ke tasowa tsakanin manoma da makiyaya. General Iro Umaru, gwamnan jihar Doso a cikin firarsu da Aliyu Bawa. kamata gane yanzu aikin damuna bai kai ba a dogara gare shi don mu samu rayuwar mu ta yau da kullum tun da ruwan damuna sai su zo da gardama kun bukatoci sun yawa bayan haka nan mutane sun yawa kun busashe sun yawa kuma abin da muke gon gaba da shi a karkara shine kiwo ko noma makiyaya su ma babu abincin busashe babu isasshen ruwa to yawanci amurka kawo jayayya tsakanin al'umma shine karamcin abinci da abin da dabbobi za su taruwa da shi shine kamata mutane su gane ko masu gurwa suna nan ko duka hanyoyi da kamata a bi a sasanta ba sai an zo ana ana ba tsakanin juna shi mutane hukunci a kan shi akwai shari'a wanda za samu a sasanta Ƙungiyar Kojisa ƙungiya ce da ke gwagwarmaya kan wayar da kan al'umma a fannonin ilimi da horo a cikin da'irori. a karamar da'irar namaro an yi wata ganawa tsakanin kungiyar da masu garuruwa kan batun karatun 'yan mata a cikin ƙauyuka kamar yadda burema salo shugaban kungiyar ta kojes a namaron ya shaida ma wakilinmu na musamman omar hama A FCC muna da mambobi masu kula da harkar ilimin ƴaƴa mata waɗanda ake ce masu kofi. A da yaushe da su muke yawon ƙauyuka ko ma na gida-gida akan maudu'ai kamar hanyoyin da ya kamata a bi wajen riƙe ƴaƴa mata a makaranta. A garin na Marokai muna da matsaloli a fannin karatun ƴaƴa mata duka-dukan shi kaso 35 zuwa kaso 45 ne cikin 100. Idan kuma kun je cikin ƙauyukan da ke da nisan kilomita 15 zuwa 16 da garin na Maro yara ba sa ma zuwa lakwal babban dalilin kuma shine halin rashin tsaro akwai makarantu waɗanda ke rufe har yanzu akwai mbanga sarafondo kofo kojele kutume bigare burteko kongo ture a dacen cikin dukkanin waɗannan makarantu ana yi wa yara girki wanda shi ke sa suna kaiwa karfe shida ba su sauka ba amma wannan halin na rashin tsaro ya tsayar da komi a cikin zummar shi ta kawo ƙarshen matsaloli wanda suka shahi karancin abinci da kuma shawo kan matsalar rashin makamashi ƙasar nijar ta girka cibiyar kan daji a kan reshen kogin isa wannan kuma tsarin ya jima da ƙasar ta soma shi kuma har yanzu al'umma dai na fatan gani a ƙas shin ko yaushe ne ayyukan za su kammala amadu aruna darakta Jeneral na cibiyar ta kan daji ya ma yali abdulmumin ƙarin haske Game da kayayyakin tafiyar da gine-gine na madatsar ruwa tashar layin wutar lantarki bisa jadawalin da muka yi shine na kare komi a shekara ta 2025. Mun tafi bisa wannan tunani akwai mataki uku matakin farko mai wuyar an kare mun fitar da tushen ginin madatsar. Game da layin jigilar wutar lantarki kamfanin ya matsu mayayi komi na tafiya muna fatan yin sauri duk da matsalolin da suka gito na tsaida tallafin wasu masu hannu da shuni ina ganin a shekara ta 2026 komi zai kamala a cikin sama da eka dubu na hilin da za a iya gudanar da ayyukan noman gandari a difa a kai a jimilce eka dubu uku tinni dai wasu manoma wato sun fara gudanar da noman gandarin a kai kamar yadda arma alhassan daraktan ma'aikatar jiha ta gidan gona ta difa ya shaida magidi abdulrahman en termes de nombre de sites global A jimilce guraren da ake son a kawo ma gyara sun kai ɗari biyar da goma sha bakwai misali, kenan an kurari eka dubu goma sha ɗaya. Yanzu mun auna eka dubu uku haka da aka gyara aka noma. Akwai kuma inda an fara gyaran abin da za a dasa kuma an fara saka dashen. Dangane da yanayin kiyaye lafiyar noman cikin watan Nuwamba muna cewa komai daidai yake gaskiya ne mun samu eka 26 da suka lalace amma an musu magani. In aka gwada da bara zuwa bana a lokacin daya kudin sun karu saboda bara farashin hamsin yake kilo daya wannan shekara kuma farashin ya kai saba'in da dala biyu kilo daya tun matakin manoman ina roƙon su da su sa kuzari don samun sakamakon aiki mai kyau saboda muna jira da yawa bisa kai ga wannan sakamakon aikin. ofishin da ke kula da al'adu na cirozerin na kokawa da matsalar rashin gudanar da al'amuran da suka shahi al'adun gargajiya a yankin wato shugabannin ofishin na zargin matasa da juya ma al'adun na gargajiya baya haka zalika rashin yawon bude ido ita ma wata hanya ce ta da ta kawo cikas ga al'adun kamar yadda uwar gida safiya alasan shugabar ma'aikatar da ke kula da al'adun na gargajiya ta shaida ma ahmed filan muna kula da al'adun gargajiya da in kamar akwai wata activity haka na culture da ake organize muna da troupe na wakoki da na tiyata da muke muna sara su akwai irin su festival kin da ake yi festival de l'air su cuir duk dai harkan al'adun gargajiya ne muna shirya suna tayya suna representer departement kin kiro lissafin da muka yi abin ba kamar irin da ba. da an adan gargajiya an bashi kare da akwai festival amma yanzu duk wannan turnekin da ake na al'adan gargajiyar nan yanzu duk su rage rashin tourism kin ma akwai ta matasa da su ne ake ga samariya duk dai inda ake al'adun gargajiya matasa ne sun ba abun karhim amma yanzu mun lura kiya matasa yanzu abu ya rage sun bar wannan duk al'adun gargajiyan nan hankalin nasu kuma wani wuri balle yanzu har tahiyyan nan da harkar neman zinariya nan da ake yi exod haka duk sun bar al'adun na. shine masalolin nan da sati guda jihar agnes za ta karɓar karo na 44 na kwamfanin koko galgajiya a dalilin haka magabatan jihar wato suka tsara shara da kuma gyaran manyan tutuna da wutacen lantarki na gari kamar yadda milfu a karno mai bima shugaban da'ira na ɗaya ya shaida ma musamman Tune ma'aikatar magajin garin Agadis ta tsunduma a cikin ayyukan tsaftace gari domin baiwa tawagogi da ma dukkanin bakin da za su halarci wasannin kokowa tsaftaccen muhalli don zaman nasu ya yi armashi. Wannan shine ya sa muka yi wa'annan ayyukan da dama mun saba yin irin su akan fannoni guda biyu. Da farko akwai wajajen zubar da shara, akwai su da dama wayanda ke son a kwashe su, sannan kuma akwai manyan hanyoyin garin wayanda su ma suna son a tsaftace tsaftace su a shashare ƙasa da daudar da ke a kansu sai kuma wajajen shatale-tale da kuma danjojin hanya da su ma za a gyaggyara da mahitillu da wasu alamomi waɗanda ke kan hanya a yanzu kuma sai labarin wasanni karo na biyar na wasan kwallon super league ya zo ƙarshe wannan satin ga kuma yadda sakamakon ya kasance a ita ce sahun gaba da maki goma sha biyu ice duwan da ice nijelek suna mara mata baya da kunnen doki kowanne na da maki goma a ƙarshe sai a na ta arlington da jangwarzo ta maraɗi kowanne na da maki uku uku espoir fc da zander ta zo ƙarshe da maki biyu kacal karo na shidda na wasan ƙwallon zai wakana a sati mai zuwa rahoton na musamman na wannan maricen ya karkata kan al'ummar kasar Afirka wadda ta jima tana amfani da goro. Haka zalika jama'ar kasar niger ita ma wato ta jima tana amfani da goron a cikin gidaje cikin fadodi da ma'aikatu. Shin wani dalilai ne ke sa mutane cin goro? Kuma ta ne goron ya mamaye al'adu da kabilun kasar niger Rafiya Abdullahi Musi ta yi hira da wasu masana a fannin cimaka da kuma wasu masu cin goron ga rahoton da ta shirya mana kai. Ah, Ina cin goro lokaci zuwa lokaci da yake na ɗan rayu da kakata a wajenta na koyi cin goron. Amma ba ko da yaushe nake cin sa ba, sai kamar idan akwai aure ko suna ko wani bikin dai daban. Ah, la cola. Goro, yasa goro, ban san lokacin da na fara cinsa ba. Goro yana ɗaya daga cikin ƙwayoyin da aka amince da su, da cin su bai zama laifi ba. Kenan kamar wata eh, sigara ce, wani abu ne mai bada kuzari, kamar shayi da muke sha. Masu amfani da goro na lokaci-lokaci ko kuma na kullum sun gamsu da ƙwarewarsu. Goro ya mamaye wani muhimmin wuri a al'adun ƙasar Nijar, inji ji Dr. Korau Hamadu, masanin tarihin rayuwa. tunda duk abubuwan da za a yi dai na alheri ya kasance armeni ya kasance wata gamuwa ce to akan kawo gora a sa saboda shi ya zama kamar shaidu kuma tabbatar da lalle wannan zumunci ya tabbata to shi yasa ake unhwani da goro goron nan ya hito mu ne daga kasashen waje can gwari inda ke da ruwa kuma an ka shigo taro daidai da ka hido dan baran goron nan ka tamna ba shi yiwa ka tamna shi baka ba wani ba ka san shi baka ba shi ba baka san shi ba dole ne sai ka ba shi to ka gani ta wannan hanya akwai sada zumunci ba a noman goro a kasar Nijar ya shigo ne cikin al'adun kasar to me yasa ake cin shi sosai a kasar amsa ta bakin Dr. Korau Hammadu to daga nan ne aka same shi kuma goron ka gani shina da waɗansu sinadarai amma ba a san da wannan ɗin ba amma su can da hwarin da suka taɓa sun san da shina da ma'ana shina da nagarta don wannan takan yiwu aka ci gaba da amfanin shi to kuma sanin umfanin shi yanzu ga al'amarin dan adam da gina jiki daga baya sama saman gani da shike ilimi na kimiyya ya yi nisa aka san da goro shina da ma'ana ga dan adam akan wannan batun wata mata da muka haɗu da ita a yamai ta jaddada kyakkyawan fa'idodin amfani da goro duk wanda ya shiga goro ya fara cin shi yana ganin amfanin shi tunda yana hana yana sa ka kuzari kaɗan kuma rada baka ci shi baran na ya gwada maka kasala da ciwon kai ni dai ina cikin shekara ta uku da cin goro da na shiga goro wasu manoma na jarraba noman goron amaraɗi yau da shekaru biyu kenan duka dai nan muka zo karshen labaran na sashen hausa na wannan maraicin a yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labaran na sashen zabarmanci tare da goro hasumi allah mana alherinsa Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na maraice. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na maraice da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.